daidai da 26 ga watan julai shekara ta 2016 wannan shine kasan na 65 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad alhassan buna ali buna khalaf albarbahari allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi sharhi da talikin ashekhu doktor salih bin fauzan bin abdullahi fauzan allah ya saka mashi da alkhairi kamar yadda 'yan uwa suka sani wannan littafi na sharhu sunna littafi ne da yake bayyana asalin ainihin hakikanin aƙidan annabi da sahabbai kuma ita wannan aƙida ita ce aƙidan da ahalus sunna wal jama'a suka kudurce ta ita ce ingantacciyar aƙidan da duk mutumin da ya je ma Allah madaukin sarki ba da ita ba ba zai samu rahama ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ku domin ita ce aƙidan alkur'ani ita ce aƙidan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ita ce aƙidan dukkanin malaman farko Allah madaukin sarki ya kara masu yarda har yanzu muna sharhi ne a gaban da mala yake cewa wal imanu bi nuzuli isa ibn maryama alaihi salam yana daga cikin aqidan ahlus sunna wal jamaa imani da cewa annabi isa dan maryam zai dawo a ƙarshen duniya yanzilu fayaqtulu dajjala kuma zai sauko a ƙarshen duniya daga cikin mahimman ayyukan da annabi isa zai yi akwai kashe dajjal wai ta zawajo kuma annabi isa zai yi aure wa salli halfal ka'imi sannan zai yi salla a bayan mahadi min ali muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi mahadi din nan daga cikin iyalan gidan annabi yake waya mutu kuma annabi isa zai rasu wa yadfinuhul muslimuna musulmi za su yi mashi jana'iza to gabobi na wannan aqida tamu mu ahlus sunna gabobin ne muke bi ɗaya bayan ɗaya muke ruwan dalilai da suka zo cikin alkur'ani da sunna da kuma fassarar malaman farko a inda mun gabatar da bayanai akan dawowan annabi isa sannan mun gabatar da dalilai irin waɗannan dangane da bayyanan dajjal da irin taɓar gazan da zai yi a bayan ƙasa da kuma yadda annabi isa allah maɗaukin sarki zai ba shi dama har ya kashe dajjal sannan a yau za mu fara bayani dangane da mahadi duk sai mun gama bayanai akan hujjoji da dalilai da bayanan malaman farko akan cewa wannan ne asalin aƙidan da annabi ya bar mu a kanta to da ƙarshe za mu zo za mu magana mu zo da dalilai da hujjoji da ke tabbatar da cewa aƙidan da ke cewa annabi isa wai ya mutu ba zai dawo ba ba aƙidan a sunna ba ce babu ahalus sunna da ya taɓa faɗin wannan idan ka ga wani ahalus sunna ya yi tintiɗe ya faɗa sai dai zamiya da allah maɗaukin sarki kan sa wasu daga cikin malamai ko dai alƙalamin su ya kauce madadin ya rubuta daidai sai ya rubuta kuskure ko kuma bakunan su ya tintiɗe amma ka ji mutum ya ƙaji cewa annabi isa ba zai dawo ba ai babu wani maganan wani mutum da zai bayyana ƙarshen duniya hatsabibi wai shi dajjal ko babu ya ajuju wa ma'ajuj ko kuma bayyanan mahadi ba gaskiya ba ne sai mutumin da ya zama turun mutazili an gane wannan ba kidan ahadu sunna ba ce kuma za mu tattauna wannan da dalilai gamsassu ga mai neman gaskiya zai gamsu da cewa a aƙidan annabi isa ba zai dawo ba ba mu bace Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mala ya ce almahadiyo radiyallahu anhu ya zaharu lallai mahadi zai bayyana to duk bayanan da za mu yi a nan za mu bayani ne dangane da mahadinmu mu ahalus sunna mahadin da annabi mana bayanin bayyanan shi wanda ke da hujjoji gamsassu da dalilai daga annabi ba abin da ya haɗa mu da aƙida na dajjal ɗin 'yan shi'a ai mahadin 'yan shi'a kamar yadda muka bayani a karatun da ya gabata 'yan shi'a ba mahadi suke tsimayen ya bayyana ba illa dajjal an gani yanzu duk waɗannan nasoshin da za mu karanta mahadin da annabi bayani ne zai bayyana za mu bayyana siffofin shi da kuma nassoshin da suka tabbatar da shi amma tatsuniyan da 'yan shi'a suke gaya wa mutane ba ruwanmu da wannan an gano wannan amma ba daga ƙarshe za mu yi mata raddi domin kada wani ɗan shi'a ce ji sanyi-sanyi a kama ji zafi-zafi don muna tafi an gano wannan da kyau ko jama'a allah madaukin sarki ya taimake mu malai ce al mahadiyu kada sabatat bi nusus haƙiƙa al'amarin mahadi na soshi tabbatattu daga annabi sun tabbatar da cewa akwai mahadi kuma mahadi za a haife shi mahadi zai bayyana ƙarshen duniya da kuma fayyace wasu daga cikin ayyuka da mahadi zai yi a lokacin da ya bayyana saɓanin mahadin 'yan shi'a sama da shekara dubu su sun ce an haife shi yana nan a cikin sokawe ya ɓuya yana tsoro kar ya fito azzalumai su hallaka shi Ka ji matsoracin da yake tsoron azzalumai kuma shi ake cewa zai fito ƙarshen duniya ya fada da azzalumai? ka taɓa ganin rago ya zama jarumi an gane ku nemo magana na ilimi ku yi ba wannan na jahilcin ba jama'a ana fahimtar wannan da kyau ku kuma wani irin zalunci ne mutane ba sa ciki a yau a duniya ba ku zuwa ku daga slab din ya fito an fahimta wannan ba daidai ba ne wanda suke ƙaryen cewa mahadi ne mahaifin shi ma bai taɓa haihuwa ba an fahimci wannan za ku zo za ku je daga ƙarshen wannan bahasi da izinin Allah da aka kalubalanci 'yan shi'a masu wannan da'awa sai suke cewa ai shi wannan mahadin sun yadda da cewa mahaifiyar shi ba ta taba ko batan wata ba na ta haihu sai aka ce wa yi uban shi yana da wata mata ne da ta tashi ɗaukan cikin shi shi ba a ciki haka aka yi cikin shi kamar yadda aka saba yin cikin 'yan adam na abi ba shi akan cinye aka yi cikin shi an gane wannan da kyau ko ina ni ina ganin hukekin cinya kuwa an gane wannan da kyau ko ko kai ma ba ka san gane shi <laughs> kun gane wai haka aka yi ciki shi na shi extraordinary ciki hmm. Allah ya kyauta to za mu zo mu karanta waɗannan tatsuniyoyi na yin shi'a amma yanzu za mu karanta karatun musulunci ne tukuna Allah ya taimake mu wa kullu ma sabatat bihin nususi alqat'iyya wajaba li'tiqaduhu sawa'un sammaynahu al-aqida aw as-sunnah aw usul ad-din aw qat'iyyati aw al-akhbar al-qat'iyya fa kullu hadhihi istilahatun sahiha la mashakata fil istilah mala yace duk abinda ya tabbata na nassoshi kai tsaye iya subuti wanda sun inganta to wajibi ne a ƙudurce shi a matsayin aƙida na ahalus sunna sawa'un duk ɗaya ne sammai nahul aƙida wannan abin an kira shi da sunan aƙida ne awai sunna ko kuwa an kira shi da sunna au usulid dini ko an kira shi da sunan usuluddini awul kata'iyat ko kuma a kira shi da alkata'iyat awul akhbar alkata'iyya ko kuma al-ahbar al-akhbar al da akwai malaman da suke amfani da waɗannan kalmomi amma abin da suke nufi aƙida fa kullu hadhihi istilahat sahiha dukkanin waɗannan islahohi to sun tabbata wala mashaha filistila babu wani abin da zai haifar da rudani a irin waɗannan istilahohi da malamai suke ambata an gane yanzu wani littafi ba sharhu sunna ba ne wani yin ji ce sharhu sunna sai ɗauka kawai ana sharhin hadisai ne ko a ce kitabu sunna ko a sunna kadai wani sai ɗauka ana sharhin hadisan alula ko hadisan wankan janaba ko hadisan sallan abin da yake nufi da sharhu sunna anan ma'ana sharhul aqida idan ka ji malamai sun ce usulul dini aqida suke nufi ana fahimtar wannan da sauran istilahat waɗanda ake ambatawa a duniyar ilimi na aƙida ko duniyar ilimi na tauhidi shi yasa al'amarin mahadi na soshi sun tabbatar da shi ƙarara kuma har nasoshin sun zama abin da malamai suke kira al'amarin mahadi ma'alumin min addini zarura ne, wanda ya kamata kowa ya sani kamar yadda ya zama wajibi kowa ya kudurce ya gazgata bayyanan mahadi a ƙarshen duniya mahala ce min alamati sa'a yana daga cikin alamomin tashin alkiyama wa amaratuha al-kubra da kuma manya-manyan alamomi daga cikin alamomin tashin alkiyama zuhurul mahadi shine bayyanan mahadi daga lokacin da kuka ga mahadi ya bayyana to ana dab da tashin kiyama sannan shi kanshi bayyanan mahadin yana daga cikin ɗaya daga manya-manyan alamomin gurgusuwan kiyama an fahimta saboda kiyama tana da alamomi ƙanana akwai matsakaita sannan akwai manya to mahadi da saukowar annabi isa da bayyanan dajjal da bayyanan ya'ajojo da sauransu suna daga cikin manya-manyan alamomin tashin kiyama wanda hadisai sun inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan haka mahala ya ce allazi ya fi akhirin zaman shi mahadidin nan zai bayyana a ƙarshen duniya ne wayale amra hazihil umma wa yujaddidu laha dinaha sannan shi zai zama jagora shugaba na wannan al'umma baki ɗaya kuma zai ƙara jaddada addinin al'umma duk abin da aka shigo da shi na shirka bid'a kafirce san zuciya miyagun al'adu fasikanci da duk wani abin da ya zama san zuciya ne to mahadi zai tankade da rairayen tankade duk waɗannan abubuwa ya ƙara jaddada addinin wa huwa rajulun ya hukumu bil islami shi mahadi wani mutum ne wanda zai bayyana da zai yi hukunci da musulunci wa yamla'ul arda adalan sannan zai cika duniya ko ina da adalci ba da an muli juran wa zulma a bayan a lokacin za a waye gari duniya an cika ta da zalunci cuta damfara kama karya ta taushe haƙƙin mai ƙaramin ƙarfi duk wani abu na mugunta zai yawa a lokacin da mahadi zai bayyana to yana bayyana zai sa greda ya murƙushe waɗannan abubuwa na tarkace duka sai cika duniya da adalci mun gane mala ya ce tan umul umma fi ahadihi bil khairati wanna amillati lati tun an bi mithliha qad a zamanin bayyanan mahadi al'umma za su ni'imtu alkhairi zai kewaye ko'ina za su ji daɗin rayuwa irin daɗin da ba su taɓa ji tun da suke an gane duk abin da za ka kira da daɗi akwai addini zai samu karɓuwa a ko'ina adalci zai shiga birni zai shiga ƙauye talaka da mai arziki mai mulki da wanda ake mulka kowa zai samu adalci daidai gwargwadon shi kuma al'umma za su ji daɗin rayuwa za su samu yaukakan arziki za su samu cikakken kwanciyar hankali قال hafizu ibn hajji ibn كثير رحمه babban malami alhafiz ibn kasir Allah ya ji ƙanshi ya ce fi zamanihi ta kunu simaru kasira a zamanin bayyanan mahadi 'ya'yan itatuwa za su yawa an gane kuma za su wadata wazzuro gazira sannan amfanin gona zai haɓaka walmalu wasirun kuɗi kowa na da shi an gane bayan da za ka lalaba aljihunka ka ji ziro kuɗi fala-fala wasu sultanu ƙahir sannan mai mulki zai zama mai fada aji waddinu qa'imun addini zai zan a tsaye kowa shi yake bi wal aduwu ragim maki kuma za a dumurmutsa hancin sha ƙasa wal khairu fi ayyamihi da'imun alkhairai kuma a zamanin mahadi zai zan ya samu gindin zama duk wani abu na shigantaka za ga babu adalci ko ina arziki ga kowa abubuwa za su yalwata kowa zai ji daɗin rayuwa ba tare da wata matsala ba an gane wannan da kyau ku a lokacin bayyana mahadi na ahalus sunna ku karanta littafin an-nihaya walmalahim wal malahim a jiz'in farko shafi na 31 a nan ne malin yi wannan jawabi mahala ya ce al-mahadi to wane ne wannan mahadi din wanda zai zo da wannan aiki da kowa ya ji zuciyanmu kuma take fatan ina ma ina ma ina ma yanzu zai bayyana an gano wannan da kyau ko to waye shi mahala ya ce huwallazi bashara bihi rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama huwallazi bashara bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama shine wanda annabi ya bada labarin zuwan shi annahu yaji'u fi akhir zaman cewa yana nan zai bayyana a ƙarshen zamani wa yu'ayyidu dina wa yazharu al-adla in yazo zai karbafa addini sannan kuma zai yada adalci a ko'ina wa yatba'uhu almuslimuna sannan musulmi baki ɗaya za su bi shi wa yastawli alal mamalikil islamiyya kuma shi zai zama shugaba na dukkanin shugabannin musulunci a ko'ina a duniya wa yakunu min ahli baiti kuma shi wannan mahadi din zai zama daga cikin <clears throat> iyalan gidan annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama <clears throat> wa ya kuruju fi zamanihi isa alaihi salam a zamanin bayyanan bahadi ne annabi isa zai bayyana wadda jal da kuma dajjal kinan mutumin da bai da annabi isa zai dawo ba bai fa yadda da mahadi ba bai fa yadda da wa dajjal ba <clears throat> an gane shine dole su yi kokowar cewa duk wasu hadisai na annabu ku zubar in ka zubar da annabu ku to sai ga wanda za ka ɗauko kuma zan ga yadda za ka zama musulmi an gane wannan da kyau ku har yau mutane an mai da su wawaye an mai da su jahilai ba su karatu ba abin da yake faɗa da abin da yake na asali na ilimi ma sun sha bamban yanzu zamanin ruwaya ne zamanin ruwaya ne yanzu ko ku an riga duk abin da za ka ruwaita an rubuta me za ka yi ba karanta da aiki ba a zamanin da ƙur'ani sai an yi ruwayen shi me yasa tun da yanzu suna musun cewa ai yanzu ba zamanin ruwaya ba ne sai a zubar da hadisai yanzu ai ba zamanin ruwaya na me ba ne na ƙur'ani ba ne don me ba sai a zubar da ƙur'anin ba kuma a zamanin da hatta fikihu ruwaya ake yi malami in yi fatawa kafin wani ya da labarinta sai ya yi mai sai ya kawo isnadinta sai Allah madaukin sarki ya sauwaka ma al'umma aka rubuta Qur'anin aka rubuta hadisin aka rubuta fatoyin me yasa aka ɗauki ɗaya aka cika zubar da ɗaya? Ina gana akwai inda ake son a kai ku in muka zo maida wanda muka ce za mu yi duk waɗannan za a zo da su a bisa ilimi Allah madaukin sarki shiryar da mu malai ce wa qad waradat fi sha'anil mahadi hadisa kathira Haƙiƙa dangane da al'amarin mahadi akwai hadisai birjik da suka zo ma baina sihah akwai hadisan da suke ingantattu ne wa hisan akwai hadisan da suke hasan ne wa dhi'af akwai hadisan da aka ruwaito masu rauni mala ya tun jabaru wada tun jabar wanda raunin za a iya kulla shi kun za akwai rauni mai sauki wanda idan aka samu hanyoyin ruwayoyi da ba wannan ba zai iya zama hasanun lagerihi ko hasanun bil majmu kun gano wannan da kyau ko da wannan ɗaliban ilimin hadisi sun san haka wadi'afun shadida mala akwai kuma waɗanda suke masu rauni ne shadidu da'af wanda su ya kai ya komo wanda ba za a iya hada su tashi ba shi yasa hadisai ne suka zo birjik an gani akwai hadisan da sun inganta akwai waɗanda kuma hadisai ne hasan sannan akwai hadisai waɗanda suke zama za a iya hada su su miƙe su tashi wannan sananniya ne a ilimin hadisi mahala ya ce sarraha bi na hauhe ibn alƙayyin fi manarar munif waɗannan bayanai da ke cewa akwai hadisai da suka zo waɗanda suke ingantattu da hassan da kuma da efai waɗanda suke munjabar al'imam ibn alƙayyin ya faɗi shigen irin wannan magana a cikin littafin shi mai suna manarul munif a shafi na ɗari da da takwas. kala sanda yake cewa hazil ahadisa arba'ati a ƙasa, waɗannan hadisai sun kasu gida hudu ne a lokacin da yazo yake bayani akan mahadi yace sihahun akwai waɗanda suke ingantattu wa hisanun akwai waɗanda suke kyawawa wa gharaibun da waɗanda suke da ifai wa mawdu'a akwai kuma waɗanda ma suke hadisan ƙarya ne waka za kalal albani haka dodon 'yan bid'a al'imamul albani ya faɗa fi takhrij a hadisa faza’il sham a lokacin da ya zo yake takhrijan hadisan da annabi bayani dangane da falalan ƙasan sham a shafi na arba'in da 42 kasan muhammad nasiruddin albani sanda yake raye 'yan bid'a sun gama firgita sun tsorata sun sakan mai yau ya kwanta ya rasu sama da shekara 20 da rasuwan albani amma har yau yana tsoratawa sama da shekara 10 har yau yana tsorata yan bid'a an gano wannan da kyau ko har yau a firgita suke Allah ka ƙara tsorata su Allah madaukin sarki ya shiryar da mu ma'ala ya ce wa hadil ahadis tuwaddihu wa tukhbiru an khurujihi fi nasi su waɗannan hadisai suna ƙara haskaka suna ƙara bayyana wa mutane suna wa mutane bayani gamsassu da ba su labarin cewa mahadi yana nan zai bayyana gare su a ƙarshen duniya wa zalika da ma ya umul arda zulman wa fasadin wa a lokacin duniya ta gama cika fal da az zalunci da cuta wal fasadu banna da tabargaza wa tughyan ƙetar haddi da tsaurin kai zai game ko'ina zalunci ninkin ba ninkin ba ninkin wanda ka taɓa jin labarin shi haka zai bayyana a duniya a birni da ƙauye kowa zai zama azzalimi sai waɗanda Allah maɗaukin sarki ya kiyaye to a daidai wannan lokaci ne mahadi zai bayyana kuma ya iya gyara waɗannan al'umara gaba ɗaya waɗannan al'amura su koma a bisa tsari da saiti na adalci malai ya ce wa huwa min salasar min salalatin nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi mahadi nan to daga cikin tsatsan gidan annabi yake wa min abna'i fatima radiyallahu anha kuma jika ne daga cikin jikokin 'ya'yan sayida fatima Allah ya ƙara mata yarda wa'ala khaddihi shama ka annaha kawkabun durri wa'ala khaddihi kundu kukin shi akwai shamatu to za mu zo gaban da za mu bayani dangane da siffofin mahadi ka hada da sufofin mahadin da 'yan shiya suke ƙaryen shi za ga ba iri ɗaya suke ba shiya hukin shi nan allah ya sanya mashi wani irin alama wanda zai mayyaza da shi in ka kalla sai ga kamar wani irin tauraro ne mai hasken gaske za mu zo mai bayani dalla-dalla a kan shi a gaba an gano wannan da ke ku mai yiwa tun da kake jan bayani kan mahadi na gaskiya ƙila ba taɓa maka wannan bayanin ba to sai mun zo mai da martani ma ga mu'tazilan da ke musun bayyana annabi isa domin in suka ce annabi isa ba zai bayyana ba ko su gaya maka ko ba su gaya maka ba so suke ce maka babu mahadi babu dajjal ma akwai abubuwa da dama da za su musa ana tafiya a hankali a hankali a hankali za su kai ka wajen ana fahimtar wannan da kyau ko domin da suka ce maka akwai dajjal to wa zai kashe dajjal kaga akwai tufka da ne dorwara kenan idan suka yadda da ya ajuju za su zo ƙarshen duniya don ba su yadda da wannan ba ma karga ce to ai ƙur'ani ya faɗa za su ce ai an yi katanga an raba mu da su duwada na abubuwan za mu zo za mu gaya maku. shi yasa idan baka je ka zauna gaban malamai masana na gaske sun karantar da kai addini ba zai wahala waɗannan 'yan gada-gadan ba su raba ka da musuluncinka ba Allah madaukin sarki ya kiyaye ismul mahadi menene sunan mahadi don gagan shi ga gane shi an gane domin idan ka samu ɗan shi'a ka ce zo wai kai malam ɗan shi'a waya sunan mahadunku an fahimta to mahadi a shi'a mahadoda ne da yawa an gane mahadi ne ba iyaka an gaje ka samu shi'a kai kaisaniya nasu mahadin daban idan ka ka samu imamiyya da karkasuwan imamiyya al-isna a shari'a al jafariya su ma suna da mahadodi mahadodi mahadodi da yawa kowane suka dan balle su ma suke nasu bannan sai su sa sai su ware wani daga cikin su sai ce shi ne mahadi an gane sai ka tambaye su to wai wanne ne mahadin wanne ne kuma ba wanne ne ba a cikin mahadodan jama'ar bukuna kuna ganewa Allah madaukin sarki ya kiyaye to sunan mahadi na gaskiya Muhammad an gano wani da ke sunan shi Muhammad wasmu abihi sunan mahaifin shi kuma abdullahi muhammadu buna abdullah ko ahmad buna abdullah za ka zo za ka ji haka annabi ya faɗa mahadin da zai bayyana sunana da sunan shi zai yi ɗaya yanzu mahadin yan shi'a sunan shi muhammad sunan shi abdullahi ya sunan shi hmm? wa ya san sunan mahadin yan shi'a nan in wanda ya sani akwai kyauta mai kwaɗi. na gode ma Allah da kuka zama ahalus sunna ba ma wanda ya san sunan mahadin yan shi'a Alhamdulillahi, Alhamdulillahi, Alhamdulillahi. wannan godiya ga Allah ku tara gaba zan gaya muku sunan mahadin yan shi'a da zuwa da sunayen mahadodi na yan shi'a birtik na shirme da kuma bayanan littattafan yan shi'an da za ka ga waɗannan mahadodin nasu da mu ba mu kwanmu sai da zakara an gani shi za kada wani ya tsammanin wai aiwana ne ba daidai ba muka kara mai karo duk mutumin da ya zo da abin da ya saba ma addinin da annabi ya zo da shi kowaye za mu kafsa mai karo da dalilai an gano wannan da kyau ku sai dai ya haƙuri kawai kuma abin da muke fata ya tuba ya bi gaskiya Allah ya shiryar da mu mala ce an abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu عن sallallahu alaihi wa alihi wa وسلم أنه قال kaji inda muka gagara kenan da abin da muka bari sai mu ce daga annabi <laughs> mun gane ba mutum ya awa guda yana ta maka surutu da kwatance-kwatance da misalan da ba su da asali ba duk abin da mutum zai fade ce daga annabi al'ilmu ma kana fihi haddasa na. ilimi shi na ce ne manzan Allah ya ce wa ma za ka fa fa wasu waswasati shayatin duk abin da ba Allah ya ce annabi ya ce ba shi wannan ya sunan shi eh sunan shi waswasin shedan an gane ba zai yi yiwa a ce Allah ya ce annabi ya ce ko maganan Allah da annabi te daidai da shiriri ta na wani wanda ba Allah ba ba kuma annabi ba har wani ya tunanin a ɗauki maganan Allah da maganan annaba aje ta saura kama wani abu na shiriri ta an gano wannan da kyau ku ba na tsammanin wani mai hankali wani mai kan gado zai yi da wannan an fahimci wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu shi yasa malin yace shi wannan mahadi namu to kun ji ga sunan shi kuma ga sunan mahaifin shi to mu duk abin da za mu faɗa ba mu mu sai da zakara an gane yanda al al'imamu ahmadu buna hambali ya faɗa barkaji waƙa ce za a ruwaito daga imamu ahmad ɗan hambali amma da isnadinta ba fi ihu ba waka shi a cikin littafin ilamul na an rabbil alamin na shamsuddin abi abdullah muhammad bin abi bakar ibn al-qayyim al-jawziya mun gani waka ce amma ya ce ƙala abu umar bin abdulbarri abu umar ibn abdulbarri annumari almaliki ya ce an shaida ne abdurrahman bin yahaya eh abdurrahman dan yahaya shi riman ya rera man wannan waken an shadana abu ali alhassan bin al-hidr yace mu kuma malamin mu wanda ya rera mana wannan waka shine abu ali al-hassan bin al-khidr al-asyuti bi makka yace a makka maye mana yace an shadana muhammad bin ja'far an shadana abdullahi bin ahmad bin hanbal an abihi an gani kaga idan wani mashirmanci yace maka ai yanzu isnadi zai tsawo haka ce zaka yi ruwaya zuwa ga annabi saboda isnadi zai tsawo a tattara hadisai a zubar sai a ɗauki fikihu sai mu ce kaga wannan yana cewa ba karatu yayi ba waka a zamanin farko da isnadi ake ruwaito ta hatta fatoyin malamai zaka zo zaka ji da isnadi ake ruwaito su amma daga lokacin da aka zauna aka rubuta alkur'ani aka zauna aka rubuta hadisai aka zauna aka rubuta asarai aka rubuta fikihun da fatoyin malamai duka sai zama yin sai dai wijada an gano wannan da kyau ku za mu zo mu tattauna wannan na ilimi saboda maganganun da suke jama'a ba maganganu ne na ilimi ba don maganin da suke bai yi ma kama da ilimin ba kama ma bai yi ba balantana ya zama ilimi ko da shirme ne kawai don ji maganganun tan kama maganganun ma to ɓata lokaci ne to amma saboda akwai wawayen da su gaba ɗaya ma ba ma sa fahimtar addini balantana ilimi to sai a yi don su dan su gane yanzu ga waka da isnadinta an gane to yanzu cin da yanzu ga shi ibn alƙayyim ya rubuta ta nan yanzu shi kenan wajibi ne mu sai mun koro isnadi kuma wane ne aka fara ba umarni ya rubuta hadisan zan Allah malamin maluku ne shine wa al-imam ibn shahab az-zuhri haka suyudi ya da labari a cikin alfiya yace awwalu jami'ul hadisi wa sunan ibn shihabin amiran lahu umar yace farko wanda ya fara rubuta hadisai ya fara rubuta asarai ibn shihabin ne umar dan abdul aziz shi ya bashi umarni ya wannan aikin jama'a mun gani sannan wa ya fara rubuta littafin fiqihu atta a malikiyan ma shine wa eh al-imam al-majishun shi ya fara da ya ɗauko littafin da ya rubuta ya kawo ma malamin shi maluku ya duba mai lokacin da ya kalli littafin sai ce kai amma aikin nan naka ya yi kyau amma da ni ne bayan da kai zan yi ba kawai ka rubuta surutai ba ƙur'ani ba hadisi maluku ya ce ba wannan zan yi ba daga lokacin ne maluku ya sa himma ne ya rubuta ne ne ya rubuta muwatsa an gane a lokacin ne wannan ka karanta littafin at-tamhid limatil muwatta من maani wal asanid na abu umar ibn abdulbarri annumari almaliki ya ba da wannan labarin a cikin littafin shi haka al'imamu siyuti ya faɗi wannan a muƙaddiman da ya ma muwaɗa mai suna tanwir al-hawalik da ya zo sharhi an gani maluku ya soki a rubuta surutu mujarrad ya ce ba daidai ba ne shi yasa idan ka buɗe muwaɗa idan maluku ya kafa babi in yana da ayan alkur'ani akan wannan matsalan ita zai fara kawowa sannan ya biyo baya da hadisan annabi in yana da asare daga sahabbai ya biyo baya da su in yana da daga malaman shi tabi'ai sai ya biyo baya da su daga karshe in yana da maganin shi ko an mai tambaya sai ga an ce wasu ila malik ita ma da isnadinta to wai wai mu waɗanda wai ba ta hannunmu ne koko tana wani lahira ne can daban an gano wani da kyau ku tun haka zo mai da muka ce zami ba an yi mukaddima ba a yi magana na tafi ai wani ya sha to mala ko wani ƙarin bayani bayan wannan kai ai an gama misali mutumin da fa Allah maɗaukin sarki ne ya azarta da tafiya aikin haji sai je bita sai a ce to alhaji barka da zuwa me aka yi wajen tafiyan ma yayi ne ko allura an yi ne ballantana a je kama wajen tantancewa ballantana a tafi birnin jirgin sama to ko filin jirgin sama ka sauka a jidda an gama aikin haji kenan to wannan mukaddiman daidai yake da zuwa bitan alhazai kai ba ce komi ba an gano wadanda ke ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace yasa duk wani shure-shure baya hana mutuwa Eh. to barka je inda wakan take dinin nabiyyi muhammadin asaru ni'mal matsiyatu lil fata akhbaru la tukhda anna anil hadisi wa ahlihi farra'ayu laylun wal hadisu naharu wala rubbama jahila al fata urqal huda shamsu taliatul laha anwaru ahmad dan hanbal ko shi ba mai mazhaba bane ya ce dinin nabi addinin annabi muhammadu dinin nabi muhammadin asaru ya ce addinin annabi muhammadu hadisai ne yana cin hadisai in ji ahmad dan hambali ni'imal matsi ya tulil fata habaru. ya ce madalla matashi ya ɗauki abin hawa da za ta kai shi na tsira a matsayin hadisai ma'ana duk mutumin da yake son ya samu abin da zai rike kai shi tudun na tsira to ya kama san manzan Allah in ji Ahmad dan Hanbali fa la tukhda anna anil hadisi wa ahlihi ka yadda a yaudare ka har a sa ka bar hadisai ka bar malaman hadisi irin su Muhammad Nasir dinar Albani da malaman farko da zai karantar da hadisi karka yadda a yaudare ka ka bar su farra'ayu lailun wal hadisu na haru ahmad dan hambal ya ce ra'ayi wannan duhu ne in kana neman haske ɗoɗar to ka kama a hadisan manzan Allah wala rubba ma jahilal fata turuqal huda yace so da dama akan samu matashi ya jahilci ta farkin shari'a madadin ga inda shari'a da shiriya da daidai suka falla shi kuma kawai sai waski daji da dama ana samun wannan an gane wannan da kyau ko sai ce washamsu tsali'atul laha anwaru yace ga dai rana nan ta bayyana hasken da kuma ya kai ko'ina kana tsammanin waɗannan hayaniyan zai sa musulmi su ajadi hadisan manzan Allah ne duk wanda kaga ya ajadi hadisin manzan Allah ya ɗauki abin da ba hadisi ba dama can ruɗaɗɗe ne dama can koma baka ce aji hadisan ba dama hadisan sun ishe shi zai aje su amma kai a ce wannan annabi ne ya ce wannan kuma shek ne ya ce wani za ka ɗauka yanzu ko a lahira ka ce ka je wajen ɗaya daga ciki wajen wa za ka an gani yan shiriri ta da shirme kawai malam wani babu ahalil ilimi wanda daga cikin malamai ya ce العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين الرأي سفيه كلا ولا نسب الخلاف جهالة بين الرسول وبين الرأي فقيه كلا ولا رد النصوص تأمدا حذرا لمن حذرا من تجسيم والتشبيه hashan nusus min alladhi rumiyat bihi min min firqati at-ta'til wa tamwihi kaji manya Al'ilmu ilmu lahu, Allah rasuluhu ilimi a ce Allah ya ce annabi ya ce Ƙalar sahabatu lesa hulfin fihi a ce sahabai sun ce wannan ba kuskure ne, ba ɗan kashin baye bane Allah ya ce annabi ya ce sahabai sun ce ba shine aqidar mu ba bin alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan ba ilimi bane wauta ne ka danganta sabani bainan nususi tsakanin nassin qur'ani da hadisi wa bainar ra'ayi safihi Ka ce wani wawa ya ce don mun ce ma wani wawa ba fa mu muka ce ba wa ce mai wawa littafi ne an gano wani da kyau ku idan aka ce Allah ya ce ko kana cewa wane ya ce to wane ne ya zama wawa kai kuma ka zama mabiyin wa wawa an gano wannan da kyau ko in aka ce annabi ya ce ka ce wane ya ce ko maganin sun yi karo yanzu wanan nan naka ya zama mai wawa kai kuma ka zama mabiyin wa wawa idan aka ce sahabi ya ce sai ka zo da maganan wani da ta yi karo da ta sahabi yanzu ka zama mai wawa wanda ka yi karo da maganan shi da maganan sahabi ya zama mai wawa shi ne yake cewa bainan nususi wa bainan ra'ayi safihi kalla wala nasbul khilafi jahalatan yace ina ma zai yiwu a ce Allah ya ce annabi ya ce sahabe sun ce kai ka ce wane ya ce waye wane wala nasbul khilafi jahalatan kuma wauta ke sa ma ka danganta saɓani bainar rasulu wa bainar ra'ayi faƙihi ka ce annabi a ce ma annabi ya ce ka ce wani malamin fiƙihu ya ce ya ce wannan ma jahilcin subhanallahi ba ma san irin giredin da za ta cicciɓo jahilcin ta ɗora ma waɗannan sakarkarin ba an gano wannan da kyau ku maganar ma ta yi wauta an gano wannan da kyau ku annabi ya ce ka ce wani ya ce yanzu cikin al'umman nan kaf akwai sa'an manzan Allah ne a cikin annaba da manzanni akwai sa'an manzan Allah ne cikin al'ummomin da Allah ya halitta kaf akwai sau'in manzan Allah ne Allah ya yi wani halitta da ya kai kamar manzan Allah akwai magana da ta yi daidai da magana manzan Allah an gano wannan a ce ka aji hadisi wai hadisi ne ke haifar da ruɗani? an gano wannan cin da kai ba hadisi ka karanta ba an gane ka je ka samu waɗanda suka karanta hadisi su gaya maka mai hadisi ya ce kawai mun gano wannan duk wanda ya je ya gama gantalin shi a cikin alfikihu wa usuluhu to idan aka ɗauko alhadisu wa usuluhu shi kuma yanzu jahili ne sai ya zo ya zauna a gaban sai su gaya mashi an gane amma ba ka shiga abin da baka san shi ba ka je kana bindin bindin takalmin ya maka yawa yanzu waɗanda suka san ilimin hadisi idan suka sauri wannan shirman to daidai yake da a sa kafan jariri a takalmin ruwa a ce kuma wani jariri ya tafi da takalmin ruwan ni gan nike ko jariri aka saka duka a cikin takalmin ruwan zai shige ai wannan kafan yi masu yawa sun shiga abin da ya fi karfin su ne an gano wani shi yasa raddin wannan magana ko 'yan tara gutsa ma za su iya ba ma malamai ba kalla ya ce na ma zai yi wala raddin nususi ta'ammudan ga mutum yana watsi da nasoshi yana masa raddi da gangar hazaran minar ta ji simi wata shi shibihi wai yana tsoron wai kar ya zama ya kamantawa Allah da mutum ko kuma abin nan kasan kuskuren da suke yi ne suna auna nasi da hankalinsu ne idan aka ce annabi isa zai dawo to wai kuma to ya za su yi da cewa la ya ba'adi kaji kai ba ke koya ma kanka karatun da zuwa kai malamai suka koya maka da baka wannan shirman ba hashan nususa min alladhi rumiyat bihi Allah ya tsari nasoshi da irin wannan abubuwan da ake su da shi min firqati ta'til wa tamwihi na kungiyoyin masu kore nasoshi da kuma hada rikici da rudani a jikin nassoshin an gano wannan da kyau ku Biro waɗannan abubuwan ne suke sa kan cikin fitina akwai misalin irin haka nassi zai zo kai baka san fassarar shi ba kamata yake je ka samu malaman fannin su gaya maka yanzu Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani mai girma mai ce yana magana dangane da annabi wa wajadaka dhalan fahada yanzu wanda bai je malamai sun koyar da shi me ake nufi da dhal anan ba sai ce shi ba zai faɗi ba wajen daga ralan bahada alarama ya ja baki kenan shi kuma mai tafsiri zai ce ban faɗa ba kuma ni ma ba zan faɗa ba ban zamo ina faɗi ba a nan gaba ma ba zan faɗi ba na am sai jahili ya shiga wajen mai baki baka faɗi ba da ba ka faɗi nan gaba ba za ka faɗi ba to mene ne kuma kowane zai ga daga yana gyaɗa ke kamar jangwalar wada kuma a tashi sai wasu je sun je tafsiri so da shi a karatun shi kalman bal to kalman bata ce inda malamai ne suka karanta da shi tafsirin sai a ɗauko wata ayan ƙur'ani sai a fassara mai da ita shikenan sai ga ya gane Makunta kunta tadari mal kitabu walal iman shikenan ta fassara wancan ai wawajadaka balan mun same ka babu wata shiriya a hannunka fahada sai muka baka shiriyan da kake kira zuwa gare ta a yanzu fasarin kenan an gano wannan don gaje ka samu wanda ya sani zai fassara maka tsaf kamar misali ka je ka samu qur'ani ne a hannun dan mishan yana neman yi wasa da shi sai ya ce ta kuma musulmin qur'ani ya ce za a sa ku a wuta sai ka ce a ina ya fada sai da qur'ani ya ce fawailil lil musallina azaba ya tabbata ga masallata azaba ya tabbata ga masallata ai ga shawara cikin qur'ani tana sa ku ku ga cikin ko masallata sai ce mashirmanci ga qur'ani ya ce ai na ce haka ka natsu da Allah ka ce mana me kai zan ka faɗi to a qur'ani ya ce azaba ya tabbata ga masallata sai ka ce to haka qur'ani ya ce a ina ne ya ce sai ya ɗauko maka ai ya ce me fawailun lil musallina sai mu ce kai matsalanka jahilcin abu uku ke damunka na farko ka jahilci qur'ani na biyu ka jahilci fassarar alqur'ani na uku ka jahilci yaran da kake fassara qur'anin da shi an gane na farko qur'ani bai faɗa haka ba ko ba haka fassarar shi yake ba sannan ko ba haushi ba haka yake magana ba idan ba haushe wanda ya iya fassara yanzu zai ce maka wawajadaka eh, fawailun lil musallina azaba ya tabbata ga masallatan da an gane saura qur'ani yace sannan ba haushe yana jin masallatan da ya san me akwai sauran magana an gane allazina hum an salatihim sahun sune waɗanda suke me sakaci game da me sallansu to su ne azaba ta ne ta tabbata gare su jama'ar annabi kun gano wannan da kyau ko amma in ya zama dama bai san wannan ba to shine zai wancan darkaniyan to ku ɗauko wancan da mutumin da ke fassara mai eh alam ya yatiman fa yatiman jaraka zalan balan fahada da wannan sai ka ce to ai abin da ya jefa cikin wannan rudanin shine sun fassara abin da me. ya fi ƙarfin hankalinsu ya fi ƙarfin iliminsu ya fi ƙarfin tunaninsu ba su san abin da suke magana kai ba ne da sun je sun samu wanda suka sani sun fassara masu za su shiga cikin wani ruɗanin ba za su shiga ba hatta waɗannan da ke cewa aji hadisai ba su je wajen malaman hadisan ne sun karantar da su hadisan ba da ba su yi wannan kuskuren ba da ba su yi wannan gangancin ba da ba su yi wannan ruɗanin ba jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu shine mala yace an abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala annabi yace la tazhabu al-ayyam wal layali hatta yamliku rajulun min ahli baiti yuwati ismuhu ismi واسم أبيه اسم أبي فيمل فيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت جورا وظلما kun jan magana ya ƙari abdullahi ɗan mas'ud Allah ya ƙara mashi yarda daga annabi annabi ya ce la tazhabul ayyamu wal layali dare da yini ba za su ƙare ba hatta yamluka rajulun min ahli baiti har sai an samu wani mutum ya bayyana daga cikin iyalan gidana wanda zai mallaki duniya yi watsi usmu husmi sunana da sunan shi zai daidai wasmu abi hismu abi sannan sunan mahaifin shi zai daidai da mai sunan nawa mahaifin kenan zai zama sunan shi muhammadu buna abdullah ko ya zama mai ahmad bunu mai abdullah haka sunan shi zai zama sunan shi daidai da nawa sunan mahaifin shi daidai da wa sunan mahaifina kuma ya ce rajulun min a baiti wani mutum ne daga cikin iyalan gidana sai ce fayyam la'ul arda kristan wa adalan zai cika duniya da adalci ko ina kama a jauran wa zulman kama yadda duniya ta cika da zalunci da kama karya doce gona da iri Wani hadisi male ce karanta al-mustadrak al sahihaini na al-imamu hakim a lamba hadisi na 8483 kuma hadisi ne ingantacce jama'a mun gano wannan da kyau ko wa an abi hurairah ta qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace la tazhabu al-ayyamu hatta yamliku rajulun minni walau lam yabqa min ad illa yawmun wahid da tawwala Allahu dhalika al-yawm hatta yaftahu al-qastantaniya wad-dilam mala yake cewa Abu Hurairah ya ruwaito hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la tazhabul ayyam kwanuka ba za su kare a duniya ba hatta yamliku rajulun ne. har sai wani mutum daga 'yan gidana walau lam yabka mina duniya illa yomun wahid ko da zai saura a duniya babu sauran yini sai yini ɗaya na tsawwalallahu zalikal yaume da sai Allah ya tsawaita wannan yinin hatta yaftahul qastantaniya har sai ya ci garin qastantaniya da yaƙi waddiyan da kuma garin dilam zai ci su da yaƙi duniya za ta zama a ƙarƙashin shi shine shugaban sarakuna shine mai fada a ji duk za mu tattauna kan waɗannan garuruwan wani hadisi ya zo a cikin musnadil bazar a jiz'i na biyu shafi na ɗari hudu da tamanin da ɗaya a lamba hadisi na dubu tara da sha shida kuma hadisi ne ingantacce wa'an abdullahi kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la zahabu duniya, annabi ya ce duniya ba za ta ƙare ba hatta yamlikal araba rajulun min ahal bait min ahli baiti face sai an waye gari larabawa sai sun mallaki duniya kaf a ƙarƙashin jagorancin wani mutum daga cikin 'yan gidana yi watsi usmuhu ismi wanda sunan shi daidai da sunana an gano wannan da kyau ku? duk fa yanzu fa akan maganar sunan shi da sunan mahaifin shi ne ake maka ruwan hadisai daga manzon Allah mala yace wa an abdullahi an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala yali rajulun min ahli baiti yuwati ismuhu husme, wani mutum daga cikin yan gidana zai mallaki duniya kaf sunan shi da sunana zai cib da cib wa an abi hurairata qala daga na abu huraira ya ce laulam yabka mina duniya illa yawmun ko da a duniya zai rage yini ɗaya ya saura da tsawwala Allahu zalikal yawma da sai Allah ya taɓe wannan yinin hatta yaliya har sai yi wannan jagorancin yi wannan shugabancin kuwa jama'a mun gano wannan da kyau ku wani hadisai ma ce karanta sunan tirmidhi a lamba hadisi na 2394 da lamba na 2396 wa qala abu isa abu isa tirmidhi yace haza hadisun hasanun sahihun wannan hadisi ne hasan kuma hadisi ne sahihi mala yace ce zakara al hadith islam ibn Taimiyya shaykhun musulunci ibn Taimiyya ya kawo wannan hadisi fi min hajis sunnatin nabawiyya fi naqd kalam shi'atul qadariyya a juz'i na hudu shafi na 211 wa ashara ila sihhatihi kuma ibnu taymiya ce hadisi ne ingantacce jama'a mun gano wannan da kyau ko yanzu amma bayani dangane da sunan mahadi da sunan wa mahaifin mahadi misali da kwatance-kwatance a kawo maka ko ko hadisan aka dire maka daga annabi an gano wannan da aka zo maka da bayani shine mai fikihu sai aka zo maka da me sunna saboda idan ba hadisan ba me ba fikihu an gano wannan kawo misali ka ga ne a ce na uban shi a ce babu ɗan ya zama kuma na an gano wannan da kyau ko duk ɗaya ne ga ɗa amma ba uban shi ya sunan shi da hausa Allah da ya kiyaye ka san ban san me suke ba ko ban san misali da suke bayarwa ba in dai kawo misalai ne muna da su mu maye an gane wannan da kyau mu da muka raye ma a tsantsan inda ma ake fitar da madaran bayanin na Hausa yan get ma suka iya misali ballantana mu jama'a mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa amma nasabuhu menene nasaban mahadi <laughs> kai Allah ka saka malaman hadisi da aljanna ai malaman hadisi sakayyen da muke roƙon Allah ya masu shine sa mana su aljanna kawai an gano wannan da ke ku komai sun mana yanzu menene nasaban shi wana dan wana dan wa me nasaban mahadi to komai malaman hadisi sun kawo mana an gano wannan da ke ku to jama'a ga bayani ya bayani kuma ga lokaci ya ƙure za mu yi haƙuri sai allah maɗaukin sarki ya kai mu karatu na gaba sai mu zo ku haddace wannan kafin mu zo karatu na gaba subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum